Assalamu alaikum. Kowa ya sani cewar ginshikin zaman lafiya a kowace ƙasa ta duniya shine yin aiki da doka. Idan babu doka to bil'adama baki ɗaya za ta kasance cikin fitina da ya mutsi da zub da jini da dai sauran abubuwa na rashin kwanciyar hankali. Kowane tsarin mulki a duniyan nan ya Allah na demokradiyya ko na addini ne yana aiki ne da dokokin da tilas kowa ya yi aiki da su daga talaka har zuwa ga mai mulki a tsari na demokuraɗiyya akan ɗora alhakin bin kadin aiki da dokoki a kan ɓangaren shari'a aiwatar da wannan kadi na kotu kuwa hakki ne na ɓangaren zartaswa wanda ke kafa hukumomi kamar na 'yan sanda ko hukumar tara haraji da makamantansu domin tabbatar da cewar ana yin aiki da dokokin ƙasa da kuma umarni da kotu take bayarwa idan ta yanke hukunci. babban hatsari ne ga ƙasa da kuma al'umma baki ɗayanta idan ya kasance wani ɓangare na gwamnatin ƙasa ya yi watsi da doka saboda wani dalili na son rai ko fankama ko kuma nuna isa. Alal ga misali a ce kotu ta yanke hukunci a fili kuma a bayyana kan wani abu. To amma sai jami'an gwamnati su yi banza da wannan hukuncin saboda bai zo musu yadda suke so ba, kuma a saboda takamar cewar su ne ke rike da madafun iko sai su yi banza da wannan hukunci. to me zai iya faruwa a ƙasa abin tambaya a nan idan aka ce kowa zai yi watsi da hukuncin da bai yarda da shi ba ya yi abin da ransa yake so kawai batun da za mu taɓo cikin shirinmu na yau na wani mutumi ne da aka kama tun shekarar 2011 aka bincika aka kasa samunsa da wani laifin da za a iya gabatar da shi a gaban kotu kuma tun shekara ta 2014 wata babbar kotun tarayya a Abuja ta yanke hukuncin cewar a sake shi nan take to amma har yau an shiga shekara ta uku da wannan hukuncin 'yan sanda ba su sake shi ba ba su kuma tuhume shi da wani laifi a gaban kotu ba. sunana abubakar isa mariri kuma lauya ne wanda nake zaune a nan abuja a ofishin baba shehu ahmad anko wanda yake a kan titin richard akinjide street a nan jabi abuja abubakar mariri yana bin wata shari'a ta wani wanda aka tsare tsawon shekara biyar a takaici mai faru ne wato abin da yake faruwa shi wannan eh, client din nawa sunan shi habibu adamu hafke kuma asalinsa dan bauchi ne to a shekara ta 2011 akwai wani abin da ya faru a bauchi tsakaninsa da wasu mutane dai sojoji suka kama shi suka ce na da alaka harkokin da yake ana tunanin cewar akwai harka ta alakar da boko haram a ciki suka kama shi suka tafi da shi suka aiko da shi nan abuja sannan daga nan abuja suka tura shi lagos defense intelligence agency suka gama bincikensu da suka gama sai suka dawo da shi abuja suka da han suka mika ma 'yan sanda eh, federal special anti-robbery squad unit domin su ma'ana tun farko suwaye suka kama shi farko sojoji ne suka kama shi a can jihar bauchi daga bisani suka mika shi hannun 'yan sanda ofis din Eh, federal special anti-robbery squad domin su bincike a kan kes ɗin su gani cewar shin akwai hannu a cikin abin da ake sa da shi ko ko babu to da suka gama bincikensu suka mika file case file zuwa ofishin minister of justice domin a ba su shawari akan ko su kai kotu ko kar su kai kotu eh, binciken duk da na na bin kes din an bayyana min cewar abin da shawarin ya bayar cewar in har dai iyakacin abin da aka saka a cikin case file din nan nasa shi kenan to babu hujjar da za a tunce shi da wannan laifin a sake shi kawai yan sanda ba su sake shi ba so da na shigo kes din a shekara ta 2013 na ce to tun da abin nan ya shafi yan sanda sai na rubuta ma shi shugaban yan sanda wasiƙa ta farko akan na ba shi zaɓi uku abubuwa uku na roƙa na ce na farko ko dai a sake wannan shi mutumin akan beli ko kuma in ba za a sake shi akan beli ba a sake shi ta haka kawai idan an gabai da laifi a sake shi ba tare da an haɗa wani eh, condition a kan sakin nasa ba na uku kuma na ce idan suna da hujjar cewar ya aikata wani laifi to a kai shi ko ce ansa laifinsa to 'yan sanda ba su yi wani abu a kai ba na ƙara rubuta musu leta ta biyu to a leta ta biyu ne suka rubuto min suka min reply cewar sun tura ma kwamishina mm, 'yan sanda na bauchi ya bayani akan wannan abin da ya faru tun daga sannan ban ƙara jin komi ba sai muka tafi kotu na je na na bi ta hanyar application da ake cewa enforcement of fundamental right na je muka yi joining din issues da 'yan sanda da komai suka zo suka yi nasu bayanan muka yi namu daga karshe kotu ta ba mu hukunci ta ba da umarni ga hukumar 'yan sanda cewar su saki habibu hake fortuit wato nan take sake shi ba tare da sun ci gaba da rike shi ba sannan kuma kada su ƙara kama shi dangane da abin da ya shafi wannan zargin face akwai umarni na kotu mai iko akan wannan abun to an yi wannan hukunci shekara ta 2014 amma har yanzu babu wani abin da ya faru akan wannan kes din kuma na rubuta ma hukumomin 'yan sanda wannan bayanin har yanzu babu abin da suka yi akwai lokacin da muka haɗu da shi shugaban 'yan sanda na wancan lokacin eh, a rasi igp a rasi muka haɗu da shi yake ce mun sun tura shi ni da shi a ofis ɗinsa yake faɗa min cewar sun ɗauki shi wannan kilantin na sun kai shi eh, wani ma'aji a kayinji can jihar niger ya ce kuma gurin nan yana ƙarƙashin kulawar national security advisor ne saboda haka in je in samu national security advisor to a matsayina na lauya ganin national security advisor zai mun wahala a kan wani lokaci sai na dawo ofis sai na dauki takarda sai na rubuta ma national security advisor akan ga abun da tattaunawa ta da IG akan wannan shi eh, Habibu Habke ta kasance an ce yana karkashin ikonsa ga kuma hukunci na kotu mun samu saboda haka su taimaka su bi umarnin kotu kamar yadda kotu ba da umarni cewar a sake shi din to ina kai masa washe gari suka rubuto mu reply cewar sun ba mu yan sanda umarni cewar su yi gaggawa bin umarnin kotu su ɗauki matakai wanda za a bi a saki wannan shi wannan wanda ake ɗaure shi din to na dawo na ci gaba da rubuta mu yan sanda na rubuta mu ofishin shi ministan shari'a da kuma babban lauyan abubakar kafin kai nisa shin wace kotu ce ta bada umarni cewa a saki shi habibu federal high court ce a nan abuja federal high court 7 alkalin da shi ne justice ar muhammad wato gana nufin tun shekara ta 2014 da aka ce a sake shi sai ba a sake shi ba tun shekara ta 2014 da aka ce a sake shi har yanzu ba a sake shi ba yana can a kayan jidar har yanzu yana hannunsu amma a shari'a wannan me yake nunawa tun da kotu ta ba da umarni ya nuna jami'an tsaro ba su bi umarnin kotu ba kenan to gaskiya abin da wannan take nunawa kenan tunda in har kotu za ta ba da umarni cewar abi ga'ida ga abin da take so a yi kuma a ibin wannan umarnin kuma duka su waɗannan shugabannin 'yan sandan sun san da wannan hukunci da kotu ta yi domin sun turo lauyansu wanda muka yi wannan kes ɗin da shi tun daga farkon kes har zuwa ƙarshe kuma bayan da aka gama mun karɓi abin da ake cewa certified true copy na judgment din muka kai ma ainihin su hukumomin 'yan sanda din a yanzu magana da nake shi ofishin mai baiwa shugaban kasa shawara ta bangaren tsaro da shi ofishin babban jami'in yan sanda din inspectoral of police da kuma ofishin commissioner of police federal sas din da kuma ofishin attorney general of the federation duk suna da kwafi na wannan judgment din ba ɗaya ba ba biyu ba rubutu mun rubuta har mun gaji ofishin shugaban senate committee chairman on, on human rights and judiciary ma yana da wannan kwafi din su ma sun san da maganar amma har yanzu babu abin da aka yi abubakar faɗa mana me ka sani game da shi habibu na san dama lauyoyi kafin su fara neman kare mutum sai sun yi bincike a kansa ah, mai binciken ka ya nuna wani irin mutum ne shi habibu to gaskiya binciken da na yi abin da na fahimta shine shi wannan ya taso cikin yan uwa kuma mutum ne mai kwazo mai neman na kansa don allah ya sa ya taso an ce min yana harkar buga bulo ya yi goyin irin harka da bashina haka kuma daga karshe allah sa ma abubuwan nasa albarka ya zo yana da shaguna yanzu yana da shagon magani yana da shagon sai da kayayyakin wuta kuma yana da shagunan sai da provision haka har yanzu a bauchi suna nan hafke yan uwansa suna ci gaba da wannan harkokin har yanzu da muke wannan magana din abin da ya taso an ce akwai wani fili da ya siya kusa da wani gidan wani babban dan siyasa a bauchi din wanda aka ce wannan takaddamar da ita ta taso yasa ake zarginsa da cewar wannan filin da ya mallake shi ya aka yi samu kuɗin da ya mallaka kuma mutum ne wanda tun yana dan karami ya fara neman kuɗin sa su inda da gaske gwamnati suna son su yi abin da ya kamata matsayin su na jami'an tsaro sai su bincika da suka bincika kamar yadda muka gani babu wani abu a cikin ba wani laifi bai da wani alaka da masamar kuɗi wacce ta wuce waɗannan sana'o'in da yake to da sai a rabu da shi domin cikakken cin zarafi ne tunda kotu ta tabbatar kotu ce kadai wanda za ce idan ka ji baka gamsu ba kana da wani korafi kar ka dauki doka a hannunka ka je gabanta to yau an waye gari a Najeriya mun je gaban kotun kuma kotun ta ba da umarni ta ba da hukunci amma 'yan sanda sun ƙi bin umarnin hukuncin saboda habibu adamu hauke shi ba kowa ba ne inda a ce yau yana da wani ɗaurin gindi ba ƙasar nan da an yi abin da ya kamata a yi da an bi umarnin kotun masu sauraro sai a mako mai zuwa za mu ƙarasa muku wannan bayanin a kasance lafiya.